Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gumel ta sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin na hantsi yau Laraba 4 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar Ghana sun fara kokawa bisa yadda ake alakanta gwamnatin ƙasar da cin zarafin 'yan jarida. Muna kuma tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. rasha ta sake yin lugudan wuta jiya talata a birnin mariupol da ke kudancin ukraine inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta azovstal kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ce an kwashe mutane ɗaya daga wurin cikin ƙoshin lafiya kamfanin dillancin labaran ria na ƙasar rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar ukraine bayan da sojojin kiev suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da majalisar ɗinkin duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Wani jami'in 'yan sanda ya shida kafa ya labarai ta suspin cewa sojojin rashi sun fara yunkurin kwace masana'antar tare da tsarin yin amfani da kai hari ta ƙarƙashin ƙasa. Wurin kaɗai da 'yan Ukraine suka mamaye a Mariupol, wani matakin da kumandan rundunar Azov da ke aikin ƙarafa ya ce jiragen na rasha sun yi ruwan bamamai a wurin a cikin dare da sanyin safiyar talata ne mayakan kungiyar al-shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar afirka da ke ƙauyen elbarab a yankin shabel ta tsakiya na ƙasar somaliya kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar jami'ai sun shaida murya amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin burundi da ke sansanin sun daƙila harin ma'aikatar harkokin wajen somaliya ta wallafa a shafinta na facebook cewa gwamnatin tarayyar somaliya ta yi allah wadai da kakkausan murya kan wani mummunan harin da aka kai kan sansanin dakarun wazar da zaman lafiya na tarayyar afirka a somaliya elbraf na Shebel ta tsakiya muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga waɗanda wannan harin ta'addanci yar tsira da tsu da iyalansu magajin garin elbaraf abdullahi haji muhammad ya ce mayakan sun fara kai harin ne da wasu motocin kunar bakin wake guda biyu ya ce daga nan mayakan sun yi artabu da shiga sansanin Alshabab ta yi kirarin kashe dakarun tarayya afirka 173 Ƙungiyar ta kuma ɗauki alhakin kame dakarun au a matsayin fursunonin yaƙi ba za iya tabbatar da kowace da'awar da suka yi ba. Har yanzu dai ba iya samun hidikwatar dakarun EU da jami'an sojin Somalia don cin ta bakinsu ba. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba ma'aikatan da ke kera makaman kare dangi da ake aika mayakan Ukraine yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'umma Ukraine damar kare kansu. A zahiri in ji shi, 'yan Ukraine suna nuna wautar sojojin Rasha da yawa makaman da hannuwan kuke kerawa suna hannun jaruman ukraine na gode da abin da kuka yi biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta lockheed martin da ke kudancin birnin troy da ke jihar alabama inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman amurka a yakin duniya na biyu muna kan wani matsayi a tarihi a cikin yakin da ake yi tsakanin mulkin kama karya da dimokuraɗiyya in ji biden a wani batun da ba a bayyana sunan shugaban ƙasar rasha vladimir putin ba da mamaye wadda ya yi na tsawon makonni goma a ukraine ya ƙara da cewa idan ba ku yi tur da 'yan kama karya ba za su ci gaba da zuwa To nan da ba jimawa ba filu zai kama na karashen labaran duniya amma yanzu bari mu leƙa ƙasar ghana al'ummar ghana sun fara kokawa bisa yadda ake alakanta gwamnatin kasar da cin zarafin 'yan jarida na lamarin da ya sa aka buƙaci gwamnati na addo ta ɗau matakin maido da darajar ƙasar kasancewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba da damar faɗin albarkacin baki wakilinmu hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani Ghana ta sinti kanta cikin jerin kasashen da farin jinin su ke ci gaba da dushewa sakamakon zargin hukumomin kasar da cin zarafin bil'adama musamman ma manema labaru abinda wasu al'umman kasar ke bukatar da gwamnati ta dau mataki a kai domin maido da darajar kasar a fuska ta duniya. Sunana Ahmed abinda nake kira ma gwamnati ne gwamnati ta tashi tsaye ta tsaya in ko ba haka nan ba sai a mai da martani bisa kanta cewa duk abin da ke faruwa da sanin ta ake yi muna roƙon gwamnati da kakkausan murya ya tashi ya kare kare mana 'yan jaridunmu saboda mu san abin da muke ciki in ko ba haka ba to gwamnati bai da bakin faɗi sai mu ce tare da shi ne ake wannan haɗin gwiwa akwai 'yan jaridu mu da yawa da aka kashe wanda yake har yau gwamnati ba mu ji abin da ya faɗi bisa kai ba wasu an kai ƙara wasu kuma yana da sanin abin da ya faru wanda ya kamata ya tashi ya ce eh abin nan da ake faɗi ina sane da shi kuma ban yadda ba san waɗanda aka cuta a zo a neman musu haƙƙinsu in ya so a yi hukunci yanda ya kamata saboda shi ma ya wanke kanshi duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar ta ba da damar faɗin albarkacin baki kungiyoyin zaman kansu tare da wasu ƙasashe ciki har da amurka na zargin gwamnatin ghana da nuna halin ko in kula a duk lokacin da ake cin zarafin ɗan jarida rahoton kungiyar ƙara hakkokin 'yan jarida na ƙasa da ƙasa a baya-bayan nan wato press freedom index ya nuna cewa ghana ta faɗi daga mataki na talatin zuwa sittin cikin jerin ƙasashe da ake ƙara 'yancin 'yan jarida wannan ne karon farko cikin shekaru goma sha bakwai da ghana ta yi irin wannan faɗiwar muhammad sani ɗan jarida a ghana na ganin wannan rahoton ya tabbatar da korafe-korafen da suke yi yau da kullum. Eh, gaskiya abin da aka farin gari ba mu da abin da za mu amma dai kaman inda muka fari kana ana cin zarafin yan jarida da mun samu problem mu da gwamnati musamman a lokacin kaga an kama kama kullera kaman krasun ka bata gwamnatin ne amma tunda yanzu wangan na ga na duniya ne suka duwasa kaman ana cin zarafin ga yan jarida daidai ne wallahi ba mu zamu ga daidai daidai haka daidai ne sosai musamman kuma karin tafi da tafiya gana duk wani jarida da zai magana akan gwamnati an kama shi in kai magana ma akan gwamnati kaman ai ga abin da ya ce yayi kaza yayi kaza in ba kama ka an kama kai national security suna bin bayan ka ana son a samu wani magana ba banda maka so da kama ka kulli so ina ga inda aka ce muna nan nan a ce muna mun kai 100 ne mun muna last ma because of yana tafiya ne current situation da muke ciki gana tun da rida bi da kanshi bai yi magana ma sosai yasa ga gwamnatin na tafiya yin ga dama kowa shu yayi in kai mana tashi yayi ka duba bayan ka fakara kama ka sai dai kuwa malam Musa Shekayi jami'in sadarwar gwamnatin jam'iyyar NPP ya musuntar hoton a inda yake cewa ai karkashin gwamnatin jam'iyyar NPP ne a Ghana aka baiwa 'yan jarida dama. Eh, rahoto rahoto da aka hido da shi akan wai Ghana ta kai matsayi na 60 daga 30 ta kai 60 abin yana da ban mamakin gasken gaske saboda idan za ka duba a duk duniya ma gaba ɗaya ko Afirka ai Ghana eh, right Eh, eh, eh, information information bill da aka pasma. ma ai ghana sun ba da dama 'yan jarida su suje su zakulo su binciko su su nemo duk inda report yake so kuma sun sun baiwa gwamnati ma'aikatan gwamnati ko ma'aikatan gwamnati da duk lokacin da dan jarida ya zo neman wani wani dama ko binciken shi na aikin jarida ya kamata a bashi dama ita wanda ta fito da wanga rahoto rahoto cewa Ghana tana takura wa 'yan jarida don haka ta kai matsayin daga talatin ta kai shi sittin abin yana da ban mamakin gasken gaske don harkan jarida dai Ghana mu a ganin mu ga yanan da 'yan jarida babu abin da ɗan jarida ke nema a cikin ƙasar nan akan labarin da yake son ya buga duniya su ji da ba a bashi. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da karashin labaran duniya. 'Yan jarida a lardin Kandahar da ke kudancin Afghanistan sun ce ya zama abin da ba zai yiwu ba su yi aiki a matsayinsu na tattara labarai saboda takunkumin da kungiyar Taliban ta yi kan kafafen yada labarai da 'yan jarida. muna samun barazana har ma da wani rubutu da aka buga a facebook game da wani keken da aka sace in ji wani edita a wata kafar labarai ta akan dahar wanda ya nemi a sake sunan saboda tsoron ramuwar gayya ya kara da cewa manyan jami'an taliban daga gwamnati zuwa 'yan sandan gundumar shugaban ya kira mu yana tambayar mu dalilin da ya sa muka sanya bayanan a shafin facebook dan jaridar wanda ya aiki na shekaru da yawa a lardin ya kira hana-hanan na taliban abinda ba a taba gani ba kuma ya ce suna sanya bashi yiwuwa 'yan jarida su yi aikinsa a lardin daga ƙarshe idan yawancin masu ra'ayin mazan jiya a kotun kolin amurka suka soke kariyar zubar da ciki ta tarayya kamar yadda wani daftarin shawarar da aka fitar a daren ranar litinin ya nuna akwai yiwuwar takaita samun zubar da ciki a ƙalla rabin jihohin amurka jihohi goma sha uku suna da dokoki da za su haramta kusan duk zubar da ciki idan dokar ta fara aiki wasu jihohi tara suna da dokoki cikin littattafansu da hukuncin kotun koli ta 1973 ta soke a cikin shari'a haƙin zubar da ciki na roba suwede amma ana iya aiwatar da hakan idan hukuncin ya sauya yawancin jihohi suna da wasu haɗe-haɗe na dokoki tsaffin dokokin hana zubar da ciki har yanzu a cikin kundin tsarin mulkin su da dokokin zubar da ciki da aka zartar bayan shawarar da hukuncin shari'ar ro ta yanke duk da cewa sun yi karo da hukuncin kotun koli. Cibiyar Good Matcha wata kungiyar binciken haƙƙin haihuwa ta yi iyasin cewa jihohi 26 za su iya takaita zubar da ciki sosai idan kotun koli ta soke hukuncin shari'ar Roe. sai dai cibiyar fafutukar kare 'yancin haihuwa da ke tallafa wajen ba da damar zubar da ciki ta kiyasta adadin zuwa 25. madalla a gaida Sarfilu hashin Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. matsalar cin zarafin mata a cikin al'ummar najeriya a 'yan kwanakin nan yana neman zama ruwan dare idan kuma mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya mun tattauna da malama ummul khairi abdulmumin iliyasu wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cin mana inda take cewa magana ta hakuri da cin zarafi gaskiya magana ce ta orientation a societies din mu mun zo da wata orientation na nuna wa mata cewa aure ya fi komai a wajen su ciki har da rayuwa no mata what yake faruwa ba za a taɓa tsayawa a ɗauki mataki ba ana gudun kar aure ya mutu sannan akwai stigmatization da mata suke su fuskanta idan suka koma gida a matsayin zawarawa da issues da problems na finances da rashin kulawa da tozarci da wa'in abubuwa duka su ne suka fi karfi wajen ganin abubuwa sun danne zuciyar mace ta kasa fitowa Thank you. To malama Ummul Khairi ta ci gaba da cewa. Abu na biyu kuma shine muna tasowa ne yawanci mata ba tare da an nuna musu cewa suna da wani mahimmanci ko wani value da za su yi adil ma society ba. Akasari kawai ana nuna musu cewa kamar su wani property ne wanda ana jira kawai su kai mataki a mika su ma namiji su kuma zauna a karkashin shi even if they are going through hell ba tare da sun fito ba. Sannan wani lokaci 'ya'ya su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen da baibayi wa zuciyar mata ganin sun daure koma menene domin su jure su girma tare da 'ya'yansu dama hausa sun ce wai kaza mai 'ya'ya akan 'ya'yanta take wahala To Malama Jamila, me za ki iya ɗorawa a kan bayanan ta kasancewar kin ɗanɗana wannan abu da muke tattaunawa a kai? abubuwan na an nuna shi namiji ko me yi daidai ne kin ga kama a rayuwa aure a lokaci na ni in na ce jefa ne ko wani abu babansa zan ga ta shigo magana ko ta zo ta ce mun sa wannan a gidan mu shi kuma tsoron ka a ce na gama da shi ne ko kuma zaman lafiya ba na ganewa sai ka ga an kitsa karatun da ake kitsa mai shi zai zo ya aikata min faɗan da za ta zo te min shi zai zo ya yi min za mu fita da shi maybe mu je ko tana gidan mu ko wani abu ba mai san mu ce mata za mu je mu je yawon shakatawa ba a'a sai mun boye mata sai mu ce mun tafi ziyara out of respect kana ganin wani abu muka dinga yi amma kullum gani nake in iyaye mata ba su tashi tsaya kan 'ya'yansu maza ba saboda ciwon 'ya mace na 'ya mace abinda ba za ka so a yi maka a gidan miji ba ba za ka so dan ka yi wata a gidan aurensa ba amma abun mamaki yau sai ki ga iyaye mata yau su kansu an musu haka amma sai su ɗaure wa 'ya'yansu su mai da matan 'ya'yansu kamar kishiyoyinsu in kin ga namiji yana daraja mace to billahi lazi ki bincike uwarsa in kin ga namiji yana wulakanta mace to abu biyu ne ko uwarsa ko akwai abin da ya tashi ya gani a gidansa ana yi an mai da shi ba wani abu ba saboda uwa tana sa zuciya ko dutse ce ce sanyi amma wansu iyayen su dinga shiga suna fita cikin al'amarin 'ya'yansu iyaye fa sun sai kamata su dinga nuna mana saboda already sun fi mu sanin ya rayuwa ta akwai batun yara suna tasowa suna ganin irin wannan abubuwa wanda ya kai ga wa'yansu mutane suna cewa tamkar duk al'ummar da ta amince da cin zarafi yara suna gani kuma za su tashi da wannan abin a ransu suna tunanin cewa ai haka din shine daidai sannan a hankali ba tare da ma ya sani ba sai ki ga ɗabi'u irin waɗannan yara suna zama mamugunta wanda ba dalili sai ki ga suna cin zarafin yara 'yan uwansu kamun masu girma kenan su yi aure su kuma mata sai su rika gani tun da mahaifiyata haka na tashi na gani to shi kenan in na tashi shi yasa suke a suke gani cewa mata jiha ba sa son furta komai idan ana cin zarafin su har ya kai ga abin da yake kaiwa me ya kamata a yi domin a ceto al'umma ga baki daya Wato a hakikanin gaskiya babu wannan abin yake matukar illatarwa kamar yara. Domin shi yaro yana tasowa ne da belief cewar duk abin da iyayensa suka yi daidai ne. Baya kallon kuskure a tattare da halayyar iyayensa su suke molding zuciyarsa ya zama abin da suke so ya zama. Idan ya mace ta taso ta ga ana molestin mahaifiyarta za ta taso da tsanan kowa da komai. Za ta taso da tsanan shi kansa mahaifin da kallon kowa a matsayin mara tausayi. Domin gani take kowa yana kallon uwarta tana wahala ba ɗauki mataki ba. Kallo take mahaifinta ya fi kowa zama maƙe fitacci tun daga abin da yake shi kuma ɗa namiji dama hausawa suka ce wai ken ɗaya gaji ubansa akasari mutanen da suke tasowa su zama masu violating hakkin mata ana samo su ne renan su ake tun ɗa yana kankani yana kallon abubuwan da ake yi zai fara kwaikwayon wa'annan halaye wani lokaci a wajen yan uwansa ma a cikin gida sai ki ga yaro shi kaɗai ya addabi kowa da komai to matsawar muna so a gaba mu rage samun irin wa'annan mazaje to sai mun tabbatar da ganin cewa iyayen da suke aikata haka an yi stopping ɗinsu ba tare da da an bari abin ya escalation har 'ya'yansu sun kwaikwaya ba a cikin cin zarafi ga cin zarafi yana a fanni fanni ne akwai sexual abuse ne akwai physical abuse akwai mental abuse abubuwa da yawa daga baya zuciyan yaro bushewa yake yi shi yaro ba abin da yake bukata fa sai soyayya kalamai encouragement akwai yanda zaka dinga nuna wa yaro yadda zai tafiyar da rayuwarsa ka dinga janyo sa kana jin ina ya seti na rayuwa kana nuna mishi binan bica dan memories din nan da kake bawa yaro it will go a long way Allah ya ji kan mahaifina ni da na tashi sai yanzu nake gane wani abin matsalar najeriya da mutane suke kokawa ita ce akwai dokoki sai dai aiwatar da su ta yaya za a tabbatar da cewa wannan doka ta yi tasiri baya ga haka akwai zargin da ake yawan yi wa fannin shari'a ana gani kamar su ke ba da dama musamman lauyoyi domin kare masu aikata wayannan munanan laifuka kuma su ci gaba da zama a cikin al'umma daga lokacin da aka ce yau ga wane ya riki matarsa ya kashe ko dai ya yi wani abu da ya fara ya zama sanadiyar mutuwar matarsa al'umma ta hayayyako ta taso tana jira ta ga matakin da za a ɗauka wala'alla mazaje da suke irin hali nashi sun fara tsorata sai suka ga bayan kwana ɗaya biyu sun gan shi ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da harkokin shi kamar ma babu abin da ya faru kila a tsakani ma kusa kusa an bashi wani aure to yin hakan zai sa masu son irin kwatanta haka su ma su sake suka dauke shi suka kai shi turai that's foreign affairs kenan foreign affairs by law in ma kana da cases bai kamata ka bar kasa ba manyan manyan mutane da za su fito su ce min in ban maganan nan akwai wanda ya ce min in bar 'ya'ya nan in tafi in ba su gidansu i should start my life over again ƴaƴan nan su ne raina in starting life ina a ina sai ka yi da gaske fa kuma ka tabbatar in zaka je ka san ka tanadi abin da zaka nuna kuma abin da zaka nuna kaka aje shi waje ɗaya fa ka kakkasa shi ka kakkasa shi in ba ka hawaye naka sai su kwace. 'yan sandan ma ba wai za su je su sa restraining order ba ne ba fa sai dai su yi maka na wash in ya fi ka fawa ko ya fi ka kuɗi haka za a wanke ka kotun ma shi ma haka sai ka yi da gaske kankace me wup sun gama da kai ba kowa ne suka taru suka zama ɗaya ba ba gaskiya sai ka yi ka a buɗe ni da na yi a cikin rashin wayo na because i believe the system zai taimaka min amma da na ga abin da aka yi min sai na ƙara wayo. sauraro akwai sauran bayanai sai dai kuma lokaci ya ci mana. Amma idan aka kasance da mu a shiri na gaba idan Allah ya raya mu, za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Aisha mu'azu Yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Kamaru. zan fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrik media an da farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samu asali ne daga kasar ta. tarayyar najeriya jaridar da saje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman bin kasar ƙasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tone tone a yayin da ake binciken sa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar kadara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da ba su je ba su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga ga al'umman wannan bangaren wadda ya zaka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a kai da garba awal yanzu kuma ga sarfilo hashin gumel da labaran duniya amma fa a takaice. Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya talata a birnin Mariupol da ke kudancin Ukraine, inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, an kwashe mutane 101 daga wurin cikin ƙoshin lafiya. Kamfan dillancin labaran RIA na ƙasar Rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar ukraine bayan da sojojin kiev suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da majalisar ɗinkin duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan da sanyin safiyar talata ne mayakan kungiyar al-shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar afirka da ke ƙauyen el a yankin shabel ta tsakiya na ƙasar somaliya kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar jami'ai sun shaida murya amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin burundi da ke sansanin sun daƙila harin a jiya talata shugaban amurka joe biden ya yaba ma'aikatan da ke kera makaman ƙari dangi da ake aika mayakan ukraine yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'umma ukraine damar kare kansu a zahiri in ji shi 'yan ukraine suna nuna wautar sojojin rasha da yawa makaman da hannuwan ke kerawa suna hannun jaruman ukraine na gode da abin da kuka yi biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta lockheed martin da ke kudancin birnin troy da ke jihar alabama inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman amurka a yakin duniya na biyu thomas sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari da ke muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalamu.